Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari, shirin da yake da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a da kuma sashin Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Yau ina tare da a tarihin wani gari garin kuma shi ne garin faruwa da farko zan so in ji sunan sarki da kanshi. sunana Muhammad Labran. ni ne sarkin farakwai da ke kan gado a halin yanzu. Mai girma sarki za mu so mu ji tarihin yadda garin farakwai ya kafu daga bakin katun da ku ne manya yanzu. Garin farakwai gari ne mai tsohon tarihi don akwai abin da ke nuna alaman gari tsohon gari ne a farakwai shine ko ganuwa da fara kwai a yadda muka sami tarihi ya riga garin makwautanmu kafuwa shine makwautan kuwa su ne zangon aya da yalwa do fara kwai ya riga su kafuwa. Wasu mutane suka fara kafa garin fara kwai domin kowane gari akwai ya ka an ce wasu fulani ne wasu a ce bare bari ne wasu a ce kaza wasu a ce kaza wasu ainihin irin mutane suka zo suka fara kafa garin fara kwai. Alhamdulillahi a kabilan da ta fara kafa fara kwai ita ce kabilar bagi. To bisa ga halayya su bagi idan suka zauna a wuri suka ga kuma jama'a sun matso su sukan ƙaura ne su ƙara gaba wanda abin da ya faru kenan da bagin da suka fara sarautar farakwai wanda bayan su to sai ƙabilar java da ke kwai lalle sun zauna a farakwai kuma sun yi sarautar farakwai har mutum uku a cikin ƙabilar jaba akwai sarki na farko shine andruman sai na biyu agagi sai na ukunsu sarki jatau wanda shi sarki jatau ɗin nan su ne suka yi aura daga fara kwai zuwa kwai don a yanzu haka in ka je kwai jaba area da akwai inda sarki jatau da ya ƙaura daga farakwai ya zauna a nan ana ce ma wurin kurmin jatau kamar kimanin shekaru nawa kenan a gaskiya shekarun da yawa don muna bayani ne a kan abin da ya kai ma shekaru ɗari biyu da casa'in zuwa ɗari uku hmm. bayan ma wannan ƙaura ne da suka yi hmm. ni na ɗan ƙiyasta daga lokacin da kakana sarki um-, umar aliyu ah, ya hau gado girma sarki ina garin ya samu suna fara kwai kuma wani dalili ya sa aka ba garin suna fara kwai watakila za mu samu wani labarin da gare ka eh akwai lokacin sarki jatau shi Allah ya yi shi mutum ne mai son kiwon tsuntsaye na gida kaman kaji to sai ya kasance yana zaune sai akwai kwaro-kwaro a cikin kajin da yake kiwo to ya sa hadimin shi ya je ya duba mai ke faruwa wajen kajin nan to sai shi hadimin nashi ya dawo mai da labarin fara ƙwai fara ƙwai mm. daga nan ne garin ya ɗauko asalin sunansa fara ƙwai eh. shi wato aika cewa shi wanda ya samar da garin fara ƙwai mm. shi mai kiwo ne wato makiyayi ne kenan eh mai sha'awan kiwon kaji ne ƙwarai da gaske mm. daga lokacin da ka taso ka san eh, gidanku ko kakanka ya sarauta da ko da wani da wani suka yi sarauta wani lokaci ne ainihin ma hausa fulani suka fara sarautan gari tun ka ba mu tarihin baya yawwa to hausa fulani kabilan da na fito cikinsu kenan hmm. su ne fulani su sun karɓi sarautar farakwai ne a alif da ɗari takwas da tamanin da takwas wanda shine shekarun da sarki umar dan aliyu kakana kenan ya yi a kan gadon sarauta don ya bar sarauta ko in ce ya koma ga ubangiji a 1930 alif da dari tara da talatin eh, daga shi sai sarki babban ɗansa muhammadu mustapha ya hau gado ya dai yi shekaru 37 ne a kan gadon sarauta yawwa daga shi shine sai mahaifina wanda ya kama daga shekaran da mm, wanshi ya rasu zuwa shekara ta dubu biyu da hudu ainihin waɗanda suka yi a gidan fulani mutum uku duk da ƙanina wanda shi Allah ya ƙaddara ya riga ni sarautar. Yanzu ma iya cewa farakwai Fulani ne zalla ko kuwa da wasu ƙabila da wasu ƙabila za mu so mu jirga baki. Ai ba Fulani ne kaɗai ba, akwai ƙabilu da dama amma waɗanda suka sarauci garin ƙabilu huɗu ne. daga baƙi, jaba bare-bare to sai kuma mu fulani wanda muka karɓa daga bare-bare kowane gari za ka tarar da suna da sana'a duk da kika ce sarkin da ya fara kafa garin a mai sha'awar kiwo ne amma yanzu wani sana'a ne al'ummar farakwai suke alfahari da ita a matsayin sana'a jama'an farakwai suna da sana'o'i kamar uku akwai noma da kuma kiwo sai kuma saƙa irin wanda aka san bahaushe da shi don har yanzu akwai unguwar da ake mata laƙabi da sana'ar saƙa ana cewa unguwar masaƙa amma wani sana'a yanzu dai mutane suka fi ta eh aka fi saninsu da ita yanzu an fi saninsu da noma saboda ci gaban zamani jama'a an an yawaita da dama sun koyi sana'o'in hannu e, eh, kamar su gini da sauransu eh, ita garin farikwai tasowa na nasan tana alfahari da noman doya hmm. to ya labarin yake yanzu e to har ga Allah wannan yana nan har yanzu ba a bari ba don kasan abin da aka saba da shi yana da wuya hmm. a bar shi landanin wasu garuruwa ne suke ƙarƙashin masarautar farkwai a garuruwan da aka ƙirƙiro su ne akwai tudun ƙaya akwai zagina akwai ciritawa duk a ƙasar zazzau ne ko kuwa a wajen ƙasar zazzau ai duk kalan waɗannan garuruwa da ka na ambata maka mm. duk an ƙirƙiro su ne daga fara kwai ta ƙasar zazzau eh, cikin ƙaramar hukumar mu ta igabi mai sarki a gidan rediyo na karta da haɗin gwiwa da murya amurka tana godiya da ka bamu lokacinka domin muka samu kaɗan daga cikin tarihin garin faɗo wanda ba shi kenan ba mun da iya samu abin da muka samu to alhamdulillah ni ma ina godiya a gare ku to masu da haka za mu ja labulen shirin a madadin sarkin farakwai muhammad labaran wanda ya ba mu takaitaccen tarihin garin farakwai sai kuma gidan rediyon muryar amurka da ke washington dc gundumar columbia wanda ya kawo muku shirin da haɗin gwiwan gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke kaduna nasiru yakubu binne da ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya Thank <laughs> you.